Jama'a Assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan BBC. An tabbatar da mutuwar mutum sha tara kawo yanzu bayan rugujewar wani gini mai hawa 22 a Legas a Najeriya. Kasashe fiye da 100 a taron yanayi sun amince da zabtare iskar gas da ake fitarwa a duniya da kashi 30 cikin 100. bbc ta sami wata dama ta musamman ta ganawa da wata kungiyar 'yan tawaye ta sojojin yan da al'ummar oromo a kasar ethiopia waɗanda suka ce suna samun galaba akan gwamnati an tabbatar da mutuwar mutum 19 yayin da ake ci gaba da ceto gumban mutanen da wani bene mai hawa 21 ya ruguje a birnin lagos jiya da rana gwamnan jihar dai ya bayar da sanarwar dakatar da babban wato daraktan tsara gidaje na jihar don fara gudanar da binciken dalilin fadawar benin ga rahoton umar shehu leman a bayan na kuna ganin ɗaruruwan mutane wani suka zo wannan waje kuma wato sun zo ne domin ganin cewa an ceto 'yan uwansu da suka rubuta a wannan bene mai hawa ɗaya tun ajiya da misalin karfe ɗaya da karfe ɗaya da rabi na ji wani kala yana wannan in daga kai in kalla na gidan yana tafiya kan tun tsaya na kalle shi ba na kama sallan lami na yi baya da kusa. saboda abin ya tsorata ni sosai irin kama da muna sallar mun ji kafan mu abu ya dan sheke ne gaba daya kafin mu fito kafin mu gama sallah sai mun fito sai mun ji ana ihu daga ihun nan sai mun gani sauran masu mashi da masu yara ana da kusa su mashi na zuwa su kafin mu isa wannan wuri a ko da yake ka wannan lokaci dai ana cigaba da ceto mutane sannan ana zakunar su ana fita da su zuwa asibiti a bisa wannan ne ma sakamakon yadda ake fitar da kin wasu mutane su kawo daga wurare daban-daban domin tantancewa ko akwai yan uwansu na zanta da wasu daga cikin malamai waɗanda suka shaida mai cewa lalle akwai uwansu a cikin waɗanda suka rasa rayuwarsu rushewa kuma ruptawar bene a jihar Legas. wato ba sawa lamari bane amma kusan za a ce dai ruktawar irin wannan babban bene mai hawa ashirin na ɗaya kuma a masu galihu mara koyi wato ya tayarwa da mutane da yawa hankali wasu na cewa akwai mutane da suka zo daga abuja da kuma wanda suka zo da kasashen waje wato suna taro tare da lagos da makamantansu yadda za a kara inganta wannan bene amma kuma wato sai ikon allah ya faru a kansa to idan ajiya burukan da ake son a cimma ne aka tattauna a kansu a taron sauyin yanayin da ake yi a yau kuma shugabannin duniyar sun mai da hankali ne akan bayyana abubuwan da za su tsara yi a zahiri na kaucewa matsalar dumaman yanayin shugabannin da yi sun amince da wasu jerin manyan yarjejeniyoyi a taron sauyin yanayin na yau shugabannin sun amince da zaftare hayakin iskar gas inda da ake fitarwa kuma shugaba joe biden ya bayyana hakan a matsayin wani abu da kasashe kusan 100 ɗin da suka sanya wa hannu a matsayin wani mataki da zai sauya abubuwa manufar dai shine na rage yawan iskar gas inda ake fitarwa da kashi 30 cikin 100 zuwa karshen shekarar 2029 amma kasashe uku da suka fi kowa fitar da iskar gas din a duniya china da rasha da india ba sa cikin kasashen da suka yi wannan alkawari shugabannin kuma sun sanar da alkawari na biyu a daren jiya shine na dakatar da asarar dazuka da kuma maido da dazukan da aka sare zuwa ƙarshen shekarar 2029 a yarjejeniyar an yi alkawarin bayar da kusan dala biliyan 19 daga bangaren kudaden al'umma da masu zaman kansu brazil na ɗaya daga cikin kasashen da suka sa hannu akan haka shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi jawabi a yau a taron kuma ya amince cewa kasashe masu tasowa na bukatar karin taimako za a iya ganin irin alwashin da najeriya ta sha na komawa ga makamashi mara gurɓata muhalli a gagarumin shirinta wanda ya hada da muhimmin shirin samar da wutar lantarki ga gidaje miliyan biyar da mutane miliyan ashirin da biyar a ƙarƙashin shirye-shiryen yin amfani da hasken rana a yankunan ƙasar Wannan babban mataki ne wajen cike gagarumin giɓin ƙarancin makamashi nan da 2030. Ina son nana ta cewa ƙasashe masu tasowa na bukatar tallafin da ya dace ta fuskar fasaha da kuɗaɗe kuma akai-akai. idan har ana son a cimma gurin da gwamnatoci da kuma duniya baki daya suka sa a gaba game da sauyin yanayi. To madalla yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. hukumomi a birnin tarayyar najeriya abuja sun ce suna kokarin ceto mutane shidan da aka yi garkuwa da su daga rukunin gidajen ma'aikatan jami'ar abuja da ke yankin kwakwalada a daren jiya ne dai wasu 'yan bindiga suka kutsa rukunin gidajen inda suka yi awon gaba da mutanen ciki har da yara guda uku don ayyana dokar ta ɓace a ƙasar ethiopia yayin da yaƙi ke ƙara ta'azzara a wato ta'azzara ɓangarorin ƙasar a yau kuma gwamnatin ethiopian ta bai wa mutanen da ke zaune a kasar umarnin da su yi wa makamansu rajista hakan dai na zuwa ne bayan barazanar da rikicin ethiopian ke yi na kara ta taɓarɓara al'amura a cikin kasar a arewacin kasar dai gwamnati na yakar 'yan tawayen tigray a kudanci da kuma yammacin kasar kuma tana faɗa ne da mayaka daga yankin oromiya waɗanda suke neman a basu 'yanci wato jagoran dakarun 'yantar da al'ummar oromo ɗin ya faɗa bbc cewa mayakan 'yan tawayen sun kwace ikon garuruwa da dama a oromiya gwamnati dai bata ce komai ba game da wannan ikirari ga nabila muktar uba da fassarar rahoton catherine yaruhanga akwai hotuna dai masu tayar da hankali a cikinsa wannan shine ɓoyayyen yakin ƙasar ethiopia mayakan sarika noge a yamma da kudancin ƙasar suna yakar gwamnati sojin kwatar 'yancin ƙabilar oromo ta ce an zalunci al'ummar ta fiye da karni suna son 'yancin kai wannan tsohuwar gwagwarmaya ce da makamai amma da yawa daga cikin mutane a nan da za ku iya gani ba a haife su a lokacin da aka kafa rundunar neman 'yancin oroman a shekarun 1970 ba a yau yayin da ethiopia take fuskantar rikice-rikice da kalubale da dama wannan kungiyar ta hango wata sabuwar dama kabilar oromo ita ce babbar kabila a ethiopia waɗannan mayaka na son 'yancin zaɓar samun 'yancin kai an tilasta wa al'ummar oromo ɗaukar makamai muna yaƙi muna zaune a daji kamar dabbobi muna sa a mutunta haƙoƙinmu gwamnatin ethiopia na fuskantar matsanancin matsin lamba tana yaƙi da 'yan tawayen tigray a arewa inda rabin miliyan na mutane ke fuskantar barazanar yunwa a kudancin kasar ana zarginta da kisan kan mai uwa da wabi da kuma kamun ɗimbin jama'a a farautar mayakan kungiyar 'yan tawayen oroman ta ola waɗannan iyalai sun ce sun gudu ne daga gidajensu saboda sojojin ethiopia daga cikin waɗanda suka rasa matsugunansu akwai jillo ta yi ikirarin sun kashe ɗanta aka tilasta masa sai ta ga kisan ba zan sake komawa ethiopia ba har abada dana ya mutu ba za mu ga ɗansa da matarsa ko da dare guda ba ba zan koma ba saboda gwamnatin ethiopia ce ta yi min dukan wannan sun kashe ɗana a baina jama'a Amma ana zargin ita ma kungiyar ta 'yan tawayin Oroman da aikata ta'asa a kan ƙananan ƙabilu. Masu fafutuka na Amhara sun ce wannan shine mummunan sakamakon harin da aka kai a watan Yuli. Rundunar 'yantar da al'ummar Oromo na son kakkaɓe waɗanda ba 'yan Oromo ne ba musamman 'yan ƙabilar Amhara daga yankin Oromiya su tumɓike Firayim Minista Abiy Ahmed tare da kafa ƙasar Oromiya ƙarƙashin jagorancinsu. 'Yan tawayen sun nuna mana dabarun su na samun horo. Kwamandansu ya ce suna da da'a kuma ya masanta kashe fararen hula da ba su dauke da makamai. Gwamnati ta shaida wa BBC cewa kungiyar neman 'yantar da Oromo kungiyar 'yan ta'adda ce ta kuduri daukar makami. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar ta sanar da kulla yarjejeniya da dakarun yankin Tigray a arewacin kasar. Burinsu su kifar da gwamnati. Jam'iyyar Prosperity ta abi Ahmed da ke mulkin wannan daular na kashe mutane a duk inda suke suna kona gidajensu da wawushe dukiyoyinsu haka suke yi a tigray don haka mutanenmu sun fuskanci abubuwa iri ɗaya Gwamnati ta musanta kai wa fararen hula hari, amma ƙawayenta na duniya na matsawa hukumomi su sasanta da 'yan adawa irin su ƙungiyar OLA. a matsayin hanyar da za ta riƙe ƙasar baki ɗaya. To za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne kuma a shafin na intanet wato bbc.com/hausa. Ibrahim mijin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan London.